إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في هذه الآيات يعمر الله سبحانه وتعالى عباده بتقواه وبالقول السديد ووعدهم على ذلك المغفرة وإفلاح الأهوال والتوفيق والتسديد فمن اتقاه بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز فوزا عظيما ومن ضيع تقواه واتبع هواه بغير هدى من الله أعد له عذابا عليما ومن استقام على التقوى ولزم في منطقه القول السديد هدي إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد ولقد رتب الله على هذين الأمرين خيري الدنيا والآخرة وأنعم على من قام بهما بالنعم الباطنة والظاهرة من اتقى الله وأعمل لسانه بذكر الله واستأمل الخلق الجميل مع عباد الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن اتقى الله ولزم القول السديد يسره الله لليسرى وجنبه السوء والعسرى وغفر له في الآخرة والأولى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا كذلك من اتقى الله زاده الله علما وفرقانا وملأ قلبه طمانينة إليه وثقة به وأمنا وإيمانا وأصبغ عليه آلاءه فضلا منه وإحسانا ولكن ولكن كيف يكون متقيا لله من أهمل فرائد الله وضيعها وتجرى على محارمه وانتهكها كيف يكون متقيا من تجرى على على أكل الربا من تجرى على الربا والقش وأكل الحرام وأطلق لسانه في الغيبة والنميمة والكذب والآثام كيف يكون متقيا من لا يخفى له طمع إلا خان ومن لا يراعي العهود ويؤدي الأمانة كيف يكون متقيا من قتل الناس بغير حق وسرق لهم متاعهم واغتسب نساءهم وبناتهم كيف يكون متقيا من ظلم أخاه أو خذله أو أهانه بغير حق ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا واعلموا أننا نخرج مما نحن فيه بالرجوع إلى تقوى الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإصلاح القلوب وترك الحسد والغش والجل والنميمة والغيبة والسمعة والرياء ولقد كتب الله سبحانه وتعالى أنه هو الغالب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال في آية أخرى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تعملوا معي يا عباد الله كيف وصف, كيف وصف الله نفسه بالقوة والعزة فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب بل كل شيء عبد الله فقير إليه ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهور قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون عباد الله إن في قوله تعالى في هذه الآية إن الله لقوي عزيز بشارة للمؤمنين لأن معنى ذلك أنه سبحانه كامل القوة عزيز لا يرام قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم فأبشروا يا معشر المسلمين فإنكم وإن وإن ضعف عددكم وعدتكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون فاعملوا بالأصلاب المعمور بها ثم اطلبوا منه نصركم فلا بد أن ينصركم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه هي الشروط عبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف ويشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا ومن حقوق الله وحقوق العالميين ثم النهي عن المنكر وهو كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحا هذه هي شروط النصر والتمكين في الأرض عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل نحن كذلك بالله عليكم يا عباد الله أما رجع كثير منا إلى الكحان والعرافين لقضاء حوائجهم اختطفوا وقتلوا وأكلوا لحوم البشر كما يؤكل الدواب وشربوا دماءهم كل ذلك بأمر من الكاهن أو العراف أو الجن فإنا لله وإنا إليه راجعون أين عبادة الله وحده لا شريك له في ذلك أين التوكل على الله أين الإنابة أين تقوى الله سبحانه وتعالى أما الغش والحسد والقل والنميمة والظلم وغير ذلك مما نهى الله عنه من الفواشي والمعاصي والذنوب فحدث عنها ولا حرج فهي منتشرة فينا اليوم وفي معاملاتنا وأعمالنا أبهذا ينصرنا الله سبحانه وتعالى كلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فاتقوا الله عباد الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باياك وانا مسلمي أيوه الأبر متونا جمعة من البركة تنا مغانا ني أكن wasu ayoyi guda biyu da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yake yawan karanta su yayin da zai gabatar da huɗuba ko wani bayani yakan buɗe da waɗannan ayoyi su ne faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan lazina amanu taqullah wa qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima ubangiji Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana kiran bayan muminai yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah sannan ku faɗi magana magana ta daidai idan kun yi haka Allah maɗaukakin sarki zai gyara muku ayyukanku zai karɓi ayyukan da kuka yi sannan ya gafarta muku zunubanku hakika duk wanda ya yi wa Allah da'a ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya da da'a to hakika wannan ya rabauta rabo mai girma waɗannan ayoyi guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawan maimaita su yayin yin khutbatul haja mana yayin gabatar da huduba ko yayin da za a gabatar da huduba ta ɗaurin aure ko wani lamari to manzon Allah yakan karanta waɗannan ayoyi cikin wannan buɗewa da yakan yi waɗannan ayoyi ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana umartar bayin samuminai da cewa su ji tsoron shi su kiyaye dokokin shi sannan kuma su faɗi magana ta daidai Allah ya yi alkawari idan suka yi haka za su samu gafara za su samu gyaruwar ayyuka da halaye da ɗabi'u sannan za a datar da su sannan za a daidaita lamuransu duk wanda ya tozarta dokokin Allah ya bi son zuciyarsa ya aikata abin da ya ga dama to haƙiƙa wannan Allah ya tanadan masa azaba mai raɗaɗi amma duk wanda ya tsaya akan kiyaye dokokin Allah ya lazimci yin magana ta daidai mana in zai yi magana yakan auna ya gani wannan maganar akwai alkhairi a cikinta ko babu idan akwai alkhairi sai ya faɗa idan babu alkhairi sai ya shiru kuma yakan kiyaye da duk abin da zai furta to babu ko shakka wannan ya rabauta rabautu mai girma ubangiji Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi za mu ga ya jera ya ɗora duka alkhairan duniya da na lahira a cikin yin waɗannan abubuwa da Allah ya ambata duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa zai gamu da alkhairan duniya da na lahira domin duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya yi amfani da harshensa wajen ambatan Allah domin alƙaulus sadid magana ta daidai babu abin da ya fi zama gaskiya irin maganar Allah madaukakin sarki wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yafi Allah gaskiyar zance kaga wanda ya kiyaye dokokin Allah ya lazimce zikiri ambatan Allah karanta alqur'ani da azkar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar sannan kuma yayi kyawawan ɗabi'u tsakanin shi da bayin Allah ya zama da duk abin da zai yana kiyaye dokokin Allah a ciki baya zaluntar iyali baya zaluntar makota baya zaluntar ƴaƴansa baya zaluntar abokan aikinsa ko abokan zama baya zaluntar bayan Allah yakan zauna da su bisa dokokin Allah madaukakin sarki to sai Allah ya yi masa duk wata damuwa da yake da ita duk wani bakin ciki da wani kunci sai Allah ya ka masa buɗe kuma ya azurta shi ta inda baya zato duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya lazimci magana mai kyau sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga abu mai sauki ya kama tafarki na aljanna ya nisantar da shi mummunan abu ya kuma nisantar da shi daga wahala duniya da lahira ya gafarta masa a lahira da duniya gaba ɗaya, domin Allah ce wa man yattaqillah duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya aikata abinda Allah yake so ya bar abinda Allah baya so ya kaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa zunuban shi kiyaye dokokin Allah sai ya sanya Allah ya kankare wa mutum zunubi domin innal hasanatu yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna shabe munana sannan wa yu'zim lahu ajra ubangiji ya girmama masa ladan shi ya ninka masa sa a cikin ayyukan da yake yi kun ga anan za mu gane cewa da yawa daga cikin mutane kama daga ɗaliban ilimi balma har da wasu daga cikin malamai da suke yin da'awa zuwa ga magarin mutane sun saki tafarkin da ya kamata zama suna kai wajen yin magana mai kyau wajen faɗin abin da yake alkhairi idan malami ne to yayi da'awa da hikima da yin ma'ana wa'azi mai kyau kamar yadda Allah ya umarni idan ba malami bane zai magana to yayi magana da take mai kyau wadda za ta amfanar da al'umma zagi da cin mutunci da fatanci da sunan ilimi ko sunan da'awa ko sunan nasiha ko sunan jan hankali ko kuma da sunan wayewa da sunan yin abin da naga dama babu shakka wannan ya sabawa da umarnin Allah a cikin wannan aya mai girma Allah madaukakin sarki ce wa qulu qawlan sadida kuma da magana magana ta daidai irin wadda Allah madaukakin sarki yake so duk wanda ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ƙara masa ilimi ya ƙara masa basira ya bashi fahimta ta lallabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ya cika zuciyarsa da nutsuwa ya ƙara masa aminci da yaƙini dangane da Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, sannan ya ƙara masa imani sannan ya lullube shi da ni'imomin shi ta ko'ina to amma ta yaya mutum zai zama mai kiyaye dokokin Allah idan ya bar farillai da Allah ya ɗora ta yaya wanda baya yin sallah ko yayi wata ya bar wata ta yaya matar da bata kula da sallah ta yi wata ta bar wata ta yaya wanda bai kiyaye abubuwan da Allah ya wajabta ba zai zama mai tsoron Allah ta yaya wanda zai shiga cikin haramun ya keta haramun ya aikata abin da ya ga dama zai zama mai kiyaye dokokin Allah ta yaya wanda yake cin riba ya san riba ce amma ya afka a ciki yana ci wani sa'in ma ya fake da wani uzuri wanda ba karɓaɓe ba a shari'a ko wanda yake algush a gudun sana'a shi yana haɗa mai kyau da mara kyau ya haɗa mummuna da kyakkyawa ya sayar kuma yana sane ba don komai ba saboda ya cuci bayan Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wajen mai sai da abinci ya zira hannu cikin kwanan abincin sai ya ji can ƙasa da lema ce me wannan ya kai mai abinci ce ai ruwa ne ya samu wannan abincin nawa maza Allah ce to ka sanya lemar a san wani dan mutane su gani kaga kenan ina ga wanda da gangan zai cakuɗa ya haɗa mai kyau da mara kyau wanda yana nan ya cika cikin sana'unmu babu yanzu wata sana'a da za ka ɗaga ko wani aiki na hannu da ake yi ba sai sai ka tarar akwai hanyoyi na cutar bayan Allah da yawa kuma da yawa mutane suna fadawa a ciki ta yaya zai zama mai kiyaye dokokin Allah wanda yake cin haram ta yaya zai zama mai kiyaye dokokin Allah wanda ya saki harshen shi ya yi giba ya yi namimanci yayi ƙarya yi zunubi ya faɗa abin da ya ga dama ta yaya zai zama mai kiyaye dokokin Allah wanda idan wani abu yake so zai keta abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ya aikata abin da yake so ta yaya zai zama mai kiyaye dokokin Allah mai tsoron Allah wanda ma'ana baya kiyaye alkawari baya kiyaye yarjejeniya baya kiyaye amana ta yaya zai zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah wanda yake kashe mutane ba da haƙƙi ba ya far musu a gidajensu a wuraren sana'arsu a hanyoyinsu ya kashe su ba tare da haƙƙi ba ya sace musu kaya ko ya saɗe ga matansu da 'ya'yansu ta yaya zai zama mai tsoron Allah wanda yake zaluntar dan uwansa ko yake kaskanta shi ko yake wulakanta shi ba da haƙƙi ba don haka mu ji tsoron Allah ya ko bayan Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani cewa babu abin da zai tseratar da mu sai biyayya ga Allah madaukakin sarki bautawa Allah shi kadai ba tare da haɗa shi da wani ba tsayar da sallah bayar da zakka gyara zukata da tsarkake zukata barin hassada da algosh da ma'ana gilli kulli da kuma annamimanci daukan magana akai na dan a haɗa faɗa, da kuma giba shine faɗin mutane ka dinga faɗa mutane abin da ba sa so su je da kuma yin aiki dan aji da riya duk mai kokari mu nisanci waɗannan munanan ayyuka ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta ya wajabta ya tabbatar cewa shine mai galaba kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya yanke hukunci shi da manzanninsa ne za su ci galaba inna allaha qawiyyun aziz Allah maɗaukakin sarki mai ƙarfi ne mabuwayi ne a wata ayar Allah ya ce Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin Allah hakika Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne su ne bayansa waɗannan waɗanda Allah zai taimaka su ne waɗanda idan Allah ya tabbatar da su a bayan ƙasa suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummuna Allah ya ce kyakkyawan lamari kyakkyawan al'amura ta ƙarshen al'amura suna ga Allah maɗaukakin sarki ku lura ya ku ‘yan uwana masu girma cikin waɗannan ayoyi da Allah ya magana galaba da rinjaye sai ya sibata kansa da ƙarfi da izza alƙuwa ƙarfi na Allah ba irin na bayi ba sannan ya sibata kanshi da izza buwaya buwaya ba irin ta ɗan adam ba duk yadda ɗan adam ya kai da buwaya akwai wanda yake karya shi akwai wanda ya fi ƙarfin shi akwai wanda ma'ana zai rinjaye akan shi amma Allah maɗaukakin sarki azizun ne la yughlab ba a rinjaye akan Allah maɗaukakin sarki dukkan halittu suna ƙarƙashin Allah maɗaukakin sarki tukullumarsu tana hannun Allah maɗaukakin sarki da haka Allah ya cike wannan aya da waɗannan sunaye masu girma alƙawiyu da al'aziz don ya zama bishara gare ku ko musulmai bishara gare ku ko muminai ku sani cewa ko da kuna da rauni a jikinku ko da kuna da rauni a yawanku ko da kuna da rauni a abin da kuka tanada ko da maƙiyinku yana da ƙarfi yana da makami yana da ƙarfi na jiki yana da yawa to ku sani ku wanda kuka dogara ga shi wanda kuka koma kuka dogara ga shi shine Allah madaukakin sarki wanda ya halicci dukkan komai wanda ya halicci dukkan baye gaba daya dan haka abinda kullun ake bukata ku rike sababi ku bi abubuwan da Allah ya tsara na sababi sai ku samu galaba ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah hakika Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku ya ku yan uwana musulmi ku tashi mu yi imani mu jaddada imanin mu imani ingantacce mai aiki na kwarai Allah ya alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihat kun ga ma'ana alkawarin Allah yana ga masu imani da ayyuka na kwarai idan kuka yi imani ingantaccen imani kuka yi ayyuka na kwarai sai Allah ya ma'ana tabbatar da ku ya ba ku khalifanci a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya ba waɗanda suka gabace ku imam ibn kasir a ƙarƙashin wannan aya ya ɗauko tarihi irin yadda manzon Allah ya kafa daula a madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali da yadda ma'ana musulunci ke da karbe sannan aka toho aka yi daula umayya aka yi daula abbasiyya haka ya dinga dan saboda alkawarin da Allah ya Allah baya saba alkawari idan an rike gaskiya da amana da tsoron Allah to hakika Allah madaukakin sarki zai ba ku khalifanci a bayan kasa zai ma'ana canza tsoron da kuke ji zama aminci amma me yayin sharadi ku bautawa Allah kada ku hada Allah da kowa wannan nan sune sharadai bautawa Allah shi kadai ba tare da shirka da shi ba tsayar da sallah umarni da kyakkyawan aiki wanda ya haɗa duk wani aiki da shari'a ta ce mai kyau ne hana mummunan aiki wanda ya haɗa duk wani aiki da shari'a ta ce mara kyau ne to waɗannan sharaɗai idan aka bi sai a samu tabbata a bayan ƙasa sai ma'ana ya zama bayi Allah maɗaukakin sarki ya canza mu su ya zama aminci ya canza musu tashin hankali ya zama kwanciyar hankali yunwa ta zama ma'ana ƙoshi domin mai babu abin da ya gagare Allah amma sharaɗin shine bautawa Allah shi kaɗai bautawa Allah shi kaɗai tsayar da sallah bayar da zakka umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki idan ka duba sai ga waɗannan abubuwa suna da rauni a cikinmu wasu da yawa daga cikinmu suna amfani da 'yan duba ko bokayi don biyan bukatunsu balma har ya zama yanzu al'ada ce idan mutum wani abu ya same shi ya ƙara samun shi sai a bara gaya masa ka tashi tsaye fa an sanya maka hannu ba kuma za a nuna masa ya ɗau ayoyi da hadisai ya dinga azkar ba A'a sai a ce akwai wani malami da ya kamata ka ziyarta akwai abin da ya kamata a baka in ba haka ba to yan uba za su kai ka ƙasa an mai da mutane da yawa sun koma zuwa ga bokaye da masu duba don biyan bukatunsu kaga anan babu rukuni na bautawa Allah shi kaɗai domin mai mutum ya koma zuwa ga wani Allah dan abin da yake abin da ya wajabe koma zuwa ga Allah madaukakin sarki bal ma abin takeici za ga wasu suna yin kisa suna cin naman mutane suna can jini suna yin kaza dan me saboda boka yi umarni ai wannan ko a kashe ko ma'ana a kaje ni ko a kawo wata gaba ta dan adam ko a yi kaza dan me dan a samu biyan bukata to irin al'umma da take irin wannan kunga ta bar rukunin bautawa Allah shi kadai ina bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin wannan lamari ina dogaro ga Allah da haka ce bawa ya dogara ga Allah amma za Allah yana cewa da kuna da goro ga Allah irin yadda tsuntsu yake da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu yana fita cikin shi ba komai kuma ya dawo koshi malamai suka ce abinda hadisi yake gwadawa shine zuciyarka ta tsamfaru da Allah Ka ji shine mai bayarwa shine mai hana kuma ka nema ka bi sababi domin shi ma tsuntsu fita yake nema amma daga lokacin da mutum ya ji cewa ga wani bawa zai iya bashi zai iya hana shi zai iya tsare shi zai iya mai kaza ya dauki sibobi da ayyuka na Allah ya bashi to wannan bawa ya bar tauhidi ina kiyaye dokokin Allah a cikin wannan lamari kamar da muka ambata kana magana algush kana magana hasada kana magana kullaci kana magana annamimanci zalunci sai ga gashi nan ya yada a cikin al'umma sai wanda Allah ya kare sai ga kullun idan gari ya waye wanda ya zalunci wannan wanda ya zalunci wannan wanda ya zalunci wannan to babu shakka irin waɗannan ayyuka ba za su kawo ci gaba ga al'umma ba kuma ya wa abinda Allah madaukakin sarki ya umarni Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza mutane daga ni'ima su koma azaba daga kwanciyar hankali su koma tashin hankali daga jin daɗi su koma rashin jin daɗi sai idan mutanen sun canza abin da ma'ana suke kai idan ka ga al'umma sun shiga cikin wani yanayi to su suka canza su yi sa wannan abu ya same su idan suka gyara sai Allah maɗaukakin sarki ya canza zuwa ga abin da yake ma'ana na alkhairi ga abin da yake na aminci da kwanciyar hankali da haka ya ku yan uwa masu girma mu kokari mu tsarkake ayyukanmu mu iya bakunanmu a wannan zamani na waɗannan kayan sadarwa na zamani waɗanda ake cewa kababan sadarwa sada zumunci na zamani da yawa mutane sun saki ragamar bakunansu suna faɗar abubuwan da suke ba daidai ba ne har a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan suna aikata abubuwan da ba daidai ba ne. suna mantawa da lahira suna mantawa da mutuwa suna mantawa da hisabi suna yin abin da suka ga dama bal ma wasu sun fi tsoron shari'a ta duniya fiye da abin da za su je su tara a gurin Allah maɗaukakin sarki mu kyautata ayyukanmu mu kyautata maganganunmu mu faɗi abubuwa da suke masu kyau idan muka cika wannan alƙawarin da Allah ya yi na cewa yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan shine kyakkyawar rayuwa a duniya idan mutum ba wannan yayi ba to da abin da yayi a wannan rayuwa to yayi abin da yake babu amfani a cikin shi sannan mu sani cewa hisabi yana shiga cikin abin da mutum ya rubuta ma'ana ba iya abin da kaɗai ka faɗa ba abin da ka rubuta da hannunka a facebook ka rubuta shi ko a whatsapp ka rubuta shi ko a me ka rubuta shi wannan abu za a yi maka hisabi dangane da wannan abu idan ka rubuta ba daidai ba to akwai ranar da za a dawo maka da wannan abu a tambaye ka dangane da wannan abu cewa ka ce kaza ko ka rubuta kaza me yasa kai kaza to da haka mu ji tsoron Allah a cikin dukkan al'amuranmu a cikin dukkan mu'amalolinmu a cikin dukkan abubuwan da muke yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa sai Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake so sai Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga abin da ba masu ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sibobinka madaukaka Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka Allah ka kara mana albarka a cikin rayuwar mu ya Allah duk wata damuwa Allah ka yaye mana ya Allah madaukakin sarki ka yaye mana abubuwan da suka dame mu Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka ya Allah ka yaye mana ya Allah madaukakin sarki ka jikan iyayen mu da malaman mu da matan mu da ƴaƴan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah madaukakin sarki ka jikan su da rahma ka yabe musu kurakuran su ya Allah in lokacin mu yayi ka sa mu ta da imani mu mutu da kalmar shahada ka tashi mu tare da annabawa da siddiqai da salihan bayi ka tashi mu tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mi salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika manzon Allah ya kwadaitar da mu yi mai salati musamman a wannan rana mai girma da jaran wannan rana mai girma da haka mu yi salati sai Allah madaukakin sarki yayi mana duk wanda yi wa manzan Allah salati ɗaya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk